Yeah. sana'a dai wata aba ce wacce ke da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma shi yasa in dai kuna bibiye da mu a cikin shirin gari ya waye mun kawo muku rahoto akan mahimmancin sana'a mata a cikin gida to a wannan karin kuma mun sake garzayawa inda muka yi kicibus da wata yan budurwa wacce ta koyi sana'ar ɗinkin hula kuma a ce wata wannan sana'ar ta mata riga da wando ga dai yanda zan tawata mu da wannan yan budurwa ta kasance sunana zainab daga adama eh to sana'ar ɗinkin hula ce gaskiya na mai da hankali sosai a kai ne eh abun ɗin yana burge ni dama daga farko eh to sana'a yana da kyau hmm. a gurin budurwa da ma duk matan aure hmm. don yana da kyau yana da kyau sosai saboda zaka biya wa kanka bukatu wanda ba sai ka jira amma ba eh to huluna sun fita daban-daban ana cewa akwai bangol hmm. akwai yarwa akwai tangaran da dai sauransu to idan za a dinka hula me da me ake bukata kafin a fara dinkin hula eh to ana bukatan malti da zarurrukan da za a yi ɗinki da shi da kuma allura da kuma ƙoƙuwa shine kawai za ka bukata sauran ɗin akwai shafi akwai kuma toliyan sama mm. shi kuma in kana so ne za ka siya in ka iya hada in baka iya ba kuma sai ka kai masu wankewa su za su sama wani wani kamun ka gama dinka ma za ka samu mai siya wani kuma in an kai ko mai wankewan ma in ya gaya masa kyau zai iya saya wani kuma dai eh, ba da dai babu wannan sana'ar dai na hula kin mai da shi a matsayin sana'an kenan sosai ma don sana'a ne babba duk mutumin da yake yin wani abu sai ya ci karo da kalubale bari mu ji faruwan kafin ki fara wannan koyon sana'a matsayin ki na yar budurwa da yanzu ga kin iya kin fuskanci wasu kalubale ne wurin koyon sana'ar E, to ba za a rasa ba to kamar mene kamar yadda dai ko ma me wanda ta koya min din ma hmm. daga baya gaskiya tana dan jin haushi kaɗan. tana dan jin haushi saboda na fita iya ma yanzu haka koya wa mutum ɗaya zuwa hudu zuwa mutum hudu ba yawa na mallaki waya zan ce wayoyi ma hmm. da kuma sauransu hmm, hmm. to zuwa yanzu hula guda ɗaya kukan sai da su kamar nawa nawa eh to yanayin ɗinka da yanayin kuma zare in zare babba ne za ka iya sayar da shi akwai na dubu ashirin akwai na talatin har na arba'in duka guda daya ƙasa da akwai na dubu biyar ma akwai na dubu hudu ma babu yanda dai babu bisa ga dinka sana'a ta kawai ni kan na mai da hankali akai ba wani saurayi ya zo yawan kuɗi ko saurayi ya zo ba za ki iya taimakon kanki da kanki eh. to yanzu akwai mata da dama wa'anda ba su da sana'a me za ki iya ce musu musamman saboda mahimmancin wannan sana'ar sannan kuma yaya kike ji a sakamakon ke kina alfahari da kina da sana'an kanki gaskiya mata yan uwana kowa ya tashi ya kama sana'a da yanzu ba lokacin zama ba ne ba tashi kowa ya kama sana'a zai taimaka kanka ba ka tsaya tambayan wani ko mijinka ko saurayinka ba shi ma yana kawo matsala a zamantakewa to a ƙarshe dai yaya kike ji a sakamakon wannan sana'ar naki gaskiya ba laifi ina alfahari da wannan sana'a ubangijin allah ya taimake mu taimaki duk wani wanda yake neman sana'an shi mm. shirin gari ya waye ya yi tattaki tun daga jihar kaduna inda ya zo wannan jiha taku ta adamawa har aka tattauna da ke yaya kike ji yanzu eh ina farin ciki sosai sosai ina godiya na gode na gode ku nditv ina roƙon allah da kuka taso tun daga kaduna kuka zo nan adama allah mai da ku gida lafiya gaskiya ina farin ciki sosai na yi farin ciki to wannan babban kalubale ne ga sauran mata da fatan dai matan da ba su da sana'a su ma za su rungumi sana'a domin ya zamanto abin alfahari a gare su karshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji tv gari ya waye